daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. suna na Maryam Dauda. a yau talata shida ga watan mayu na shekarar 2024 shirin yau da gobe ya leƙa ƙasar ghana inda ya tattauna akan ƙalubalen da ke tattare da matan da ba su da aure amma suna da 'ya'ya ko dai aurensu ya mutu ko kuma sun haihu ba tare da sun yi auren ba musamman yadda ake nuna musu wariya ko kyama matasa sun yi muhawara akan wannan batu sannan wata ƙwararra a fannin shari'a ita ma ta kawo gudunmuwarta. Ku biyo mu a cikin shirin na yau da gobe domin jin ƙarin bayani. To madalla, yanzu ni kuma zan koma gefe guda. In ba wa Abdulkarim dama don ta ci gaba da gabatar da shirin. To ni Hawa Abdulkarim Yankwaniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Yau za mu fara shirin namu da tattaunawa da matasa wai shin me yasa mata idan suka haifu a gida ba su yi aure ba sukan sha wahala wajen samun miji. Sai wakan Abu a auren dole in kawo karshen shirin da kwalama. Mafi yawancin mata waɗanda Allah ya kaddara suka haifu ko kuma suke da 'ya'ya amma ba su yi aure ba kama da zawarawa ne waɗanda suka haifu ba tare da aure ba suna fuskantar wariya cikin jama'a musamman wasunsu da suka fito cikin zuri'a ko kabila ko kuma al'adan da yake yake kin hakan ina tare da matasa da za mu tattauna akan wannan batu matasan nawa ko kuma bakin nawa da kansu za su gabatar da kansu yau na tare da baki na amma zan so su da kansu su gabatar min da kansu salamu alaikum hajiya ya sunan ki alaikum salam sunana hannatu mahmud so kefa sunana jamila abdullahi so kaifa sunana ali abdulkarim mata mafi yawancin mu mata ko kuma allah ya kaddara muka haifu ba sai kiga mu ya lalace ba mu samu miji rayuwar mu ma da kyar ake yi a shawo kan matsalan wannan ina kuke ganin matsalan yake me yasa haka ke cikawa da mu amma namiji shi ba ruwan shi rayuwar shi yana ci gaba ko a makaranta ne kin ga ya ci gaba da rayuwar shi kuma a kare kuma mazan ma ba su auren mu ina matsalan ke fitowa ne eh, matsala mostly stigma da yake associate with tradition kin ga al'adance akwai gida mazaje da in dai ka taba aure ma in ba haihuwa ba aurenka so how much more ka haihu and ana gan shi kaman single mothers na failures ne in ka fito cikin aure ana ga kaman ba yanda za kai kake da problem mace ne problem da ana gani a gargajiyance mace ke rika gida ko ya munin halin mijinta in dai ba ta yi ta zauna cikin aure ba ita ta fail so this stigma duka yana bar maza kuma na ga wani kuma na ga kamar mace macen ta taba haihuwa me yasa dan kusanci mace da ta haihu wanga duka yana daga cikin matsalolin da muke fuskanta eh mata ke fuskanta after being single mothers okay malama ke a tunanin ki kike ganin matsalan nan matsalan nan ni da kin duka yana damu. mu oh haka nan ne women gafara hausa na is quite terrible amma na na na trying ya hausa mai kyau okay so um cikin wanganta um, delivering ta ta make mention kaman um, sometimes it's associated with stigmatization contribution eh, cikin saniyan ware ana an ka duba a mu community mu ka gani akwai wani status quo da aka ba mace ka gani ni na gan so da apart from stigmatization ba ina son duba ta sarrin maza ta bangaren maza to abin da yasa maybe namiji bai go in for macin da ta taba aure mhm. in my opinion ba is two things mhm. the family he is coming from iyalin da ya fito na biyu shi saurayi ne bai taba aure ba yanzu dai ya aure isa ana gan kai da ka ka doki problemin wani ka kawo gidanka ba ka san cikin ba why not an fi son namijin ka haifu kai da kanka yaranka you know isa ana ganka kamar you are just a new guy you are going into this thing me yasa da ka ka doki wanda ta tun haifu why not your own haka going for wanda ba ta so that ku duka ku fara rayuwa tare yes and secondly kuma wa'ansu maza gaskiya suna so in zuciyarsu ya kama macin da ke da suna so amma family friends in ba kai sa ba ba baka good advice shine na me an ce ah diyan wani kaya ka rena diyan wani in kana son ka discipline shi ba kai ka discipline diyan wani fa you see all these things wato shi namijin zai auri shawarar mafi yawancin shawarar ake bashi zaka yi ka auri mace mai diya diyan wani kai zaka zo ka reni ka the same thing to the matan kuma because tana ganda ka shiga cikin aure especially if the children are already grown yaran sun girma bai easy ba because how do you discipline somebody else's child in ka yi ka discipline yaron yaron kuma yaron munafikin yaro ne kuma ya sa abin da zai fadi ma baban shi ko man shi sha ka gan ka gan akwai friction kan kanana wato irin haka ma ba jin dadin zama aure jin dadi so it's better to even avoid it it's as sometimes masololin you know it's from family it's from friends and you just the reality of discipline another person's child. Mafi yawancin matsaloli na fitowa ga iyaye dangi da samarin ya fito abokanni sannan ba kai ka hukunta diyan wani. No matter how da daka diyanka da diyan wani the discipline will never be the same. Shine babban uzurin da suke sayawa ba su su auri mace da ke da diya. So muna tare da namiji daya cikin wannan shirin za mu ji bangaren ka Mala Ali. Na'am. Maganganun da kuka faɗi ga duka. Da naka bai yi ra'ayi ba. Bai yi ra'ayi ba. ba maza duka ba maza duka bane ni nawa da na shiga ni experience na na je na farko mai yara biyu ne kuma suna da abin hannu saka ce mini talaka ne kin gane ko baban ba amma da na koma na biyu ita ita ma kuma da same thing mun zama na shekara daya kawai shi aka shirya muka yi aure kuma ba wani damuwa dan ta ne daya ke da damuwa amma ina hankuri da shi to shi da irin matsalan da wannan baiwa Allah take faɗi to kai da kanka zaman ka na ka ce dan ka namiji zai auri watan da ta haifu da wani zaka yarda inda yana tsanta Allah Allah zan yadda wani bai da kudin shi ya dai tashi yana dai son yi aure ne ko ba haka ba amma sai a hana shi wani kuma fa baya hana mutum abin da yake so fa a'a ni ke so fa ko hanyar da zan bin aure ta hanyar no zan bi kuma haki akwai wani abu kin gani da yake deter a lot of mother from single mothers and this is vice versa it can also deter eh, another single lady from eh, eh, wanga a single father kinga akwai wanda ke hana mace akwai wani matsala which so dewa yana cikin kana da relationship with a single mother or father that is interruption from the ex wato in tana mu'amala da kana son ka auri wanda ke da diya wanda ta haifi mm. waje mm. kafin ta yi aure mm. matsalolin da take da shi da baban yaron da ta haifi shi because ko ya dan shi ne ya kamata ya zama a present father which kowane mace abin da take crave for ta kenan baban su cikin matsalolin saboda ka san kaman ya kira ta sometimes suna raba in aka da hanya ka zo ka doki yaro wannan ababe sun kira juna yan kuma ki sa akwai wani abin da da ke ce ma chemistry wanda ka taba saduwa da shi ku sadu kuma it is very easy wannan yana hana namiji saboda it is an imagine a troublesome ex me fitina namiji me fitina kika hai ko mace fitina na ta bar rayuwanka ya zama hell and ya bar matan da ke cikin rayuwanka yanzu nan ko namiji nan ya feel kamar this is too much for me to handle Kagamba, there are two types of single parents. Muna da wanda a single parent who has ever been in the matrimony institution before. Ta taba aure. Okay, wanda ta taba aure. Ta fito. Before muna da wanda bai taba aure. taba aure. Aihuwa dai ta yi. You see, isa. Iyayen na da karfi cikin rayuwa. So you see, sometimes ba an doki addini a ce ka ji maganan iyayenka. Maganan nan na cin ranka. A kuma doki maganan tradition. Ai, baba de baba ne. Abinda baba ye gani yaro ba. Isa manya da wannan so da yawa <laughs> an ce ma namiji a ah, ba ka taba haure ba yasa ka nemi wata buduriya kuma karaman mace so da yawa let's just not kid ourselves mm, let's not just kid ourselves let's be realistic and let's be truthful to ourselves mm. wallahi wani gida ko ni ma da ko wani baba na man yi min ke ai ni ma na yi street mm. she dai maybe Allah ka ja tasbahan ka da kyau maybe ka ce dadi ka ga wannan Allah ya so ka shai dadin ka ya agree da ka ah, amma so da yawa Eh, authoritative iyayenmu na da authoritative kai sa wallahi you get a good marriage in ka yi sa kuma ba ya da mu yi mu magance ko kuma wani shawara za ku ba wa macen da yanzu haka ta sinti kanta kun ce single mother kin ce iri biyu ne akwai wanda ta taba aure da wanda bata taba aure wani shawara shawararan ba su da sun da namijin da ya tashi zai aure aka ce mai kai ya auri mace me yara wani shawara za ku ba mutane ukun ga kinga young girls young girl da baki aure ba guji zina guji zina mhm. in baki zina ba baki ciki it is so simple because shawaran kike da mm. shawara yanzu da explain shawaran saboda kinga zina mm. inda baki ji tsoron baki ji kunyan Allah inda ki zina ba mhm. ya kin haihu kuma kika haihu society yadda sista na it is male dominated and the an stigmatizing ki in baki ya miki ki sha magani ki mutu and inda muka fito mu da kan san mu cikin musulmai ne kuma hausawa da al'adar mu yana haramta wanga and kika duba so dewa yaran da ake haifa cikin zina they pay the sin of their parents mm. ba yariyan ta yi zina ba iyayenta suka yi zina amma yana kai lokaci ko aure aka zo nema ba da doki a ba wanda aka haife shi cikin zina and hausawa na da wannan that stigma na jikin hausawa kaki yi zinan balle ya zo kina neman wanda dai aura because you understand na ta fadi yanzu namiji yake come up. maybe salary shi nawa da yawa ana farawa cikin single room self contained mm. and yanzu da ya kamata ya auri mace da da su fara rayuwa ya shigo cikin rayuwan aure with extra responsibilities mm. ga naki ga nashi ga na iyayen shi mm. and kuma in kika auri namijin da ya san ya kamata ya so a lokaci ya taimaki iyayen ki oh, karbi ki ba isa you see kin kawo responsibilities da yawa mm. in ba in kin taba aure kuma kin tun mistake of choosing a wrong uh, father to your uh, yaran ki it's our next time in da kika zo ba kaki yi gudun shiga cikin sabon aure samu hankuri ki nemi kanana in kina da kudi ko ƴaƴan ki goma kin samu wanda dai aure ki saboda ya san ba yanzu da zo cikin rayuwanki ya duba miki ƴaƴa ba suka zo irin wannan baruwansu da wannan sun duba ƴaƴanki ki ah, I kaman ba. Um, for me, mm-hmm. um, I, I, I always go for the two. Taba aure. Wanda ba ta taba aure ba. Gaskiya, you know, life is such that we all muna muna muna haifuwa da mutanen da muke so. You see, sometimes you don't know when it happened, but she happened. Ka haifu yaro. So sometimes ba, you can't blame yourself too much. Abin ya happen. Now you have another human being to take care of. So yanzu Malam Ali, kaddara za ka ba wa matashi shawara da yake son ya auri macen da ta taba haihuwa gida ba tare da aure ba kuma iyayensa sun hana shi yin hakan. Lana ce dinga hankuri gaya musu ya dai ba su hankuri su amince inda yana tsanta. Inda yana son ta yana iyayen. Eh, ah, misali fa son tambaya soyayya is enough I'm coming I'm coming eh yanzu aba ah, iyayen za su za su zauna da shi ba ko da ita ba shi zai zauna da ita kuma ya san halinta shi yasa yaje yace yana son ta yasa dole ne ya gaya musu yanda zai ya san yanda zai yi musu magana su hankura kin gane ko wato ya bi da ladabi ya bi yes ya musu magana da yanda zai ladabi da hankuri hankuri yanda zai su amince komi magana akwai iyayen da za su ci da dama communication akwai iyayen da za su amince Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin addini ai ya ce wai kar mu force yayan mu su yi aure mm. amma shaka ba mu criterion aure um, mm. the best partner anybody can have be it na ko namiji ne is namiji mai tsoro Allah mai tausayi a sympathetic lover na fahimci duka idan ki kai namiji ne ka tashi kake son kai aure ko ta taba aure ko ba zawara ce ko dai ta haifu waje ne kaga kana son ta tarbiyyanta da komai yayi maka ko iyayenka sun ce ba su so kai ma ah, iyayenka gargadi da shawara in akwai wasu manyan ma da zaka haɗa iyayenka da su ka haɗa su da su yana zaka don kai ka san mai tarbiyya ah, hali ko ba shi da don ta haifu ko ba ta haifu ba. nake ce na fadi previous kamar kin ga batun halaye da tarbiyya iyaye mu yanda suke. She ka ce ki ce ma eh, ka ce ma umman tarbiyya she ta da tarbiyyar ta sai ta haihu waje. Mm. You see? Eh, eh, like iyayen nan sometimes she Allah ka mm. suna counter attack mm. maganan ka ne. Eh ita na da tarbiyya ta bar aure. Saboda ana ga kamar ke. Akwai wani kalmomin da ake cewa mu jinin mu ba a ba yi jinin ku me jinin ku ne a a set a different set of jinin kin gane no kin <laughs> misali at the same time jihadi kai yo ji sosai kuwa kin ka cire ta from wani hanyar da da dai zama mata halaka mm. turu haka ma iyayen ma turu haka ga inda ya fito da yariyan ga ya zo da ita shi ku amince saboda yayi jihadi ne the major problem in our muslim community duka it boils down to ba muna misconstrue religion with traditional practices mm. We misconstrue these two things because the beautiful thing about Islamic religion, principles with regards to our Yeah, it's, so beautiful. It's beautiful because the Amma ka gani, in ka doki suratun nisa ka. Wurin za ka san muhimmancin mace, za ka san kamar Allah ya daraja mace. Kamar da aka ma divorce mace, wai ka compensate ta. Mm. yana gaya maka yadda divorce ya kamata. Rabuwa a yanzu. Amma mu ajiye duka mu muna bin da al'adunmu da gargajiyanmu. Society, mu san kama mu yi mu differentiate. Ah, wani ya ce ba wai traditions are good, but the bad ones now you should let go, go. of and them. some will embrace. And come on. Don't kamar duniya ba Wait time ba we are evolving. It's tunanin tunani muda. every generation the kanda da achemu. You see, that sometimes all these factors ba Now bari it's not a big deal to marry a divorcee now. No, no, no, no. It's and it's not a big deal to be a single parent. wani iyayen ba ba ku yi ankuri iyayen ku na son ku muna respectin ku amma sometimes ba in yaro ya kawo abin da yake so in kai iyayen ba understand the where the child is coming from mm-hmm. let the child take that risk because life is about risk eh. bari mai shi ya going in ya je la'alla ba muke in bai yi ba to jama'a ku yi hakuri mu kawo karshen tattaunawar mu a nan mu saurari wakan abubakar sadiq technique auren dole Sadiq technique, bazawara gashi yau ne na zama bazawara auren dole ne da kyau oh oh oh auren dole ne da kyau ye na kawo masoyina kun ce min ba ku so kun daura mini aure auren da ma ni so gashi yau ne na zama bazawara gashi na taimaka ita ni nake suka saboda ban da kuɗi iyayenta na so su bata wani ni da ki muka soma makiya su kai su kai kai suka kasa manya suka shaida to ke ki sani auren za daura rashin kuɗi ya sa an karbe ta an nuna sarauniya na zo ki zauna burina bazawara gashi yau dai na zama bazawara ajiya farida ki bari ni yanki rahina ta aure wanda take so take so don su ji daɗi daɗin aure su ba da wani masala ba bara name select technique. Ah, Jimara, To bayan wannan mu saurarin malama mu karrama Musa shararren malamar shari'a ce a nan Ghana. To malama ina matsayin matashi da ya tashi ke son ya auri macen da ta haifu a gida ko kuma ba ta yi aure ba ko kuma bazawarar da take da 'ya'ya. Na matsayin wannan matsalan cikin addinin islama a matsayi na musulunci addini ne wanda yake yana kulawa da maslaha am gabanin maslaha khas sa'annan kuma duk abin da mutum zai yi ya kamata ya zama da ya dace da karantarwa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa ga iyaye a farko ba su da ikon hanin ɗansu ya auri matan da yake yana so saboda kowa da irin macen da yake yana so cikin rayuwarsa kamar yadda ubangijin allah subhanahu wa ta'ala yake fada a cikin alkur'ani fankihu ma taba lakum minan nisa ku auri abin da ta ta muku rai daga cikin mata sai annabi ya ba da zabi ana auren mace saboda abubuwa guda hudu kyawo arziki gidan da ta fito da kuma addini amma sai ba da zabi a zabi mabuciya addini yasa na farko a matsayi na iyaye suna da haƙƙi su duba wani irin mata ɗansu zai auro mace ne ta gari da za ta taimaka ma rayuwarsu da shi domin wani lokacin akan iya a samu samari ya rinka mutuwan yariya amma ya zama na yariyar ba ta da tarbiyya sai su ji tsoron kar ya zama wannan yariya Shigo wanda cikin rayuwar shi ya zama na tarwasa dangi ne sai su ce a a'a bai musu ba na biyu yana iya kasance wannan yariyan tana yawo bayan haihuwan ma ga ta nan ba ta kamun kai za su iya sayuwa kai su hana ko kuma ba zaura ne ta cutar da mijin da yake sun rabu da shi sa'annan kuma ta zo kuma tana son ta shiga cikin rayuwar ɗansu to gaskiya ba zai musu daɗi su ce sun kyale ta rusan mai da tarbiyya ba sai su saya kai su hana to amma wannan ma in yaron ya kiya sai ya yi to ya kamata su taya shi da addu'a Allah ya datar da shi amma in ya musu biyayya akan wannan shi zai fi mai a cikin rayuwa ita wannan mace da yake ta haihu wani lokacin yana iya zamana ba ta je ne ta yi cikin saboda son ranta ba yakan ya kasance an mata fyaɗe yakan ya kasance wani bukata na yunwa da wulakanci ta je ta sallamar da kanta saboda yunwa yana sa mutum cikin kowane hali ko da ke ba a son mutum ya aikata irin wannan wannan ne ya janyo mata ta je ta yi haihuwan waje amma bayan shi sai ta tuba ta koma ga Allah ta zo tana ibada to gaskiya wanga lokaci sai a yi mata uzuri a roki mata Allah ya yafe mata sa'annan kuma a aure ta domin a rufa mata asiri saboda ba illa cikin a aure in bazawara ce fa in bazawara ne yakan iya kasance mijin da ta aura ya mutu ne yakan iya kasance mijin ya aure ta ne na wulakantar da ita har abin ta tutura ta kasa zama aure ta fito to ashe a aure ta an taimaka mata saboda barinta zai iya kamata illa a cikin rayuwa bugu da kari bazaura mai 'ya'ya in ta haihu ga 'ya'ya an mutu an bar mata ne ko an rabu da ta ne da 'ya'ya aurenta da shi wannan namijin zai yi jihadi ne don ana muhammad sallallahu alaihi shine kudwan mu amma sai mu tambaya matarsa na farko budurwa ne ko bazawara bazawara ne balma zawarci hasu biyu ta yi auren farko ta yi na biyu shine na uku sa'an nan akwai zamanin alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam sahabin da yake ya zo ya gaya ma annabi ya yi aure annabi tambaye shi budurwa ya aura ko ya ce a bazawara ya ce me yasa baka aure yariya ka yi wasa da ita ta yi wasa da kai ba sai ya bayyanar ma annabi illa akwai kanninsa da yake an mutu an bar masa ya sa auren bazawaran ya taimaka mai a wurin kulawa da wa'annan yaya kin ga ashe akwai hikima a wurin zaben da ya yi bazawara domin ta taimaka masa don yau in ya kasance samari ne kila yana da yara kila yana da yan uwaye mansa ta mutu ta bar masa sai je ya aure yariya matashiya kin ga ba za a kwashi lafiya ba domin ita yariya su kuma yara ba su da experience rayuwa bugu da kari yawan yawancin lokaci zawarawa su suka fi iya aure domin sun shiga sun ga abin da ya janyo musu rabuwan aure sun shiga sun ga yadda ake zamantakewa da family da sauran abubuwan da ke kumshe da rayuwa yasa ba za su yi daidai da waɗanda yake ba su da experience aure ba. To malama mun gode kwarai da gaske kai sai mu shiga bangaren kwalama. a cikin shirinmu na kwalama muna tare da aji azumi so yau wani abinci zaki mana tuwon shinkafa da miyan agushi agushin na naga kowanne gari da yanda yake yin agushin shi ke na gane zaki mana in Allah ya yarda fulan agushi da farko za ki je kasuwa ne ki sai za ki sai ki sai agushi ki sai timati ki sai albasa ki sai kananan kifi ki sai samu kifi ki samu naman ki ki sai daddawa ki samu kwafe shito garin tankwa ki samu kayan magin ki ni gaskiya ban yi spices ba amma ni na gargajiya yanda aka gwada mini haka nike yi da farko she ki yanke yanken ki ki samu bosin ki kisa nan akwai albasa nan akwai timati nan kin daka ki da kai da ke kin gama nan kin gyara ganyen taushe kin wanke shi kin murda da gishiri kin wanke ganyen gauta she ki murda ki wanke ki murda shi ki wanke she ki wanke in da ki murda ki sa gishiri ki murda kyau ka kare she ki wanke she ki bi da ki sa mhm. ki haje ki gera su gefe sannan ki daka kwafe shi ton da kananan kifi mhm. ki gama ki aje wuri guda ba za ki hada Tankon eh tankwa gulli gulli eh tankwa da shi da daddawa da kananan kifi za ki hada mara kaɗan eh shi ki aje gefe yanzu ga ki ga garin ki ga manjan ki haje shi ki wanke ki an mhm. gasi za ki yi su shi ki zo kan gasi shi ki girka silva da kin girka silva shi ki wanke nama ki sa to in za ki wani zan girka nama na doko garlic da shi shito da kaka maduro da gishiri da magi shin zabke naman da shi bayan na zabke shin aje shi gefe kuma wanke silba na in aje in girka kan nan shin zuba manja kin aje naman gefe sannan ki sake girka sabon silba eh in Allah ya ta sheki zuba manja manja ya taso da zafi sheki zuba albasa kina cikin murda albasa kadan kina soyawa kar sheki zuba timati mhm. timati kina cikin aka sheki kawo timantus mhm. sheki gwangwani eh sheki zuba sheki soya in kin soya in kin soya kin kare yanzu kin jika agushin kin aje ika soya timatin gwangwani da ka sa sheki sa ruwa kadan ki daure sheki zuba sheki na soyawa ni ka gan kin ga ya taso sheki kawo naman ki ki zuba wannan wanda kika zabke kika bashi eh sheki kwa doko sheki zuba in kin zuba sheki makita sheki na soya shi kadan kadan zuwa can sheki nemo kifin ki ki gyara ki zuba in kin gyara ki zuba yanzu shi ki zuba ruwa kada yana tasowa shi ki doko kayan kulikulin da kika daka shi wannan wani kifi da daddawa kananan kifi da daddawa da abin kwannan kika nikan nan shi ki zuba ciki mhm. shi taso da tafasa yana tafasa kadan shi ki kawo agushin mhm. shi ki bi da matacin kwakwa mhm. saboda saki shi ki tace agushin don ki yi shi ruwa ruwa shi ki tace shi ki duba limitin da kike nema ne dai inda kike neman ruwan miyanki shi ki tace iya kai wurin shi ki bar shi sa maginki ki sa gishirinki ki bari tafasa kadan bayan ya tafasa kadan shi ki kawo shi ganyen gautan shi ki zuba ciki shi ki bar shi ya tafasa sosai yadda kike so miyan ki ya nuna in awa biyu ne awa uku ne yana wurin ki amma ai nuna ke da kanki in kin ci miyan ki shi saka ma miya na ya nuna ba wanda zan ci ya juya ni bane ka kare ki bido dan karamin tukunyanki ki girka kin girka ki ga ruwan na zafi shi ki zuba shinkafan ki ya taso ha lala ki tuka binki shi ke na gama shi ki ci yadda za ki yi ki ci ke ba ruwan ki wani dama ki ka sallama salamu alaikum shi ki ta me shi shi shi ma ya ci. Nan muka kawo karshen shirin mu sai sabon mako idan Allah ya kai mu ni na gabatar hawa Abdulkarim yau kwaniya nake cewa a huta lafiya. A kanka ka a sha tuwo. An gaida wa Abdulkarim. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman wa Abdulkarim da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance. malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.